Bismillah Rahman Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin tsinuwar uwa wanda Esreza ya wallafa. Washe gari kuwa da shirinsa ya dawo gidan kamar yadda ake wa dukkan wata sabuwar amarya domin ya shirya mayar da ita matarsa. Bayan ya umarce ta ta yi alwala ya ja su sallah raka'a biyu. Ita dai sai faduwa gaban ta yake yi domin har ga Allah tana tsoro sosai kuma ta kula cewar yau da shirinsa ya zo. Sai dai ita kanta wata zuciyar na kara mata kwarin gwiwa sosai akan ta daure komai zai zama labari ya yi musu addu'o'i sannan ya yi mata tambaya akan addini babu laifi ta san abubuwa da dama a ranar ya ƙara tuno da anti zainab da abin da ya faru da shi da ita a daren farko sai kawai fuskar zalai take masa kamar ta anti zainab ɗinsa a wannan daren ya mayar da ita cikakkiyar ɗiya mace kuma matarsa wanda ya sake godiya ga Allah da ya same ta a budurwa kamar sauran matansa guda biyu lokaci ɗaya ya ji ƙimarta da mutuncinta sun ƙaru sosai a gurinsa haka ya dinga sanya mata albarka ita dai tana zaune babu abin da ta ce masa yau babu bakin rashin kunya duk yayi mur sai kuka da ta sha kawai haka ya samu ya taimaka mata ta gasa jikinta sosai ya dinga lallaba ta ita kuwa ta samu abin yi a bangaren badawiya ta haifi ɗiyarta mace yau kusan kwanaki ashirin kenan tana jego ta sanya mata suna farida izuwa yanzu ta fara tsarawa rayuwarta abin da za ta yi a gaba sosai take shawarwarin ta nemi aikin model a nan najeriya ta ci gaba amma tana jin kamar ta haƙura da aikin model ɗin gaba ɗaya ta fara kasuwanci ita yanzu babbar matsalar ta a da wuya ce domin ta kasa gane gabanta da bayanta domin yanzu gaba ɗaya ta ƙara sauyawa tana ɓoye mata abubuwa gashi ba ta fita waje sosai kullum tana gida domin ta san ana neman ta idan za ta fita sai dai ta batar da kama ta fita ta yi dukkan abin da za ta yi ta dawo yau ma tun safe ta fita bata dawo ba tana so ta dawo su zauna su yi magana domin a san inda aka dosa ita dai ta gaji wallahi gashi kullum cikin kawo maza gidan nan take ita kuwa da wuya tana fitowa daga gidan cikin shigarta na liƙab da doguwar riga kamar yadda ta saba idan za ta fita mai gadin gidan nasu da samuel ya saye ne akan duk lokacin da ya ga za ta fita ya kira shi ya sanar da shi hakan yasa yana ganin ta fito ya kira nambar samuel ya sanar da shi shi kuma ya yi saurin kiran mutanensa ya ce su zauna a cikin shirin tun kafin ta hau babban titi suka ritsa ta a lungun fita daga unguwar sosai ta tsorata hakan yasa ta buɗe motar ta fita da gudu suka rufa mata baya bata yi nisa ba suka cafke ta suka mayar da ita cikin motar tata suka rufe mata ido suka ja motar suka bar gurin har cikin gidan samuel ɗin suka kai ta wanda yake sharholiyarsa da 'yan mata tun da mahaifinsa ya rasu. Ɗaure mata hannu ya yi dama kuma fuskar ta a rufe take ya yi yaga mata kaya ta zauna tsirara sannan ya sallami mutanen suka tafi. Ya kira abokanansa yara irinsa 'yan shekara ashirin da wani abu su biyar ya sa dukkan wanda yake so ya yi abin da ya ga dama da ita. Haka ko suka zage suna aikata alfasha da ita. Sai da suka kwashi tsawon sati suna bata wahala sai a lokacin da yake shaida mata cewar shi ɗan gidan fita ne da ta kashe sannan ya ce wallahi ba dan na riga na amshi cewar zan kawo ki a raye ba to wallahi da tsabar lalatar da yaran nan za su yi miki sai kin mutu dan wahala shegiya maha'inciya domin ba za ki huta ba wallahi amma yanzu abu ɗaya zan miki ya ɗauko acid a cikin kwalba ya ce kin ga wannan da na yi niyyar watsa miki ne a fuska amma yanzu a jikinki zan zuba miki ta yanda ba za ki ƙara moruwa ba sannan hakan ba zai hana masu neman ki su yi miki hukunci ba dan idan na saka miki a fuska za a kasa gane ki to wallahi da a wannan kyakkyawar fuskar ta ki zan zuba amma yanzu ni ni ba zan kashe miki kasuwa ba ya karasa faɗa da shakiyanci sosai da wuya ta shiga tashin hankali tana ba shi haƙuri akan wallahi ba ita ce ta kashe masa mahaifi ba siyama ce da aida da ƙarfi ya yi bal da ita ya ce wallahi kika ƙara magana sai na juye miki wannan abin a cikin bakin ki dan ubanki siyama da aida su ne yanzu kamar iyaye a gurinmu su ne kawai suke taimaka mana amma za ki ce wai su ne ki ƙara buɗe baki ki gani ta shiru tana kallon ɗan yaron da yake mata wannan cin mutuncin idan ba tsautsayi ba ina ga tari ina saran shuka tana jin da Allah zai kwace ta wallahi sai ta ma yaron nan kisan gilla ya kalla abokanansa ya ce daga yau zuwa gobe ganima za ta kare don haka a bada himma kowa ya kara jajircewa kun ji ko kun san modar su dama daban suke domin suna gyara jikinsu yana fita ya kira lambar mutanen ya shaida musu cewar gobe za su iya zuwa ya kama musu ita haka yaran nan suka dinga wulakanta ta yadda suke so idan wannan ya gaci sai ya matsa wani ya zo haka dai suka dinga aikata masha'arsu cikin rashin mutunci tana kuka kuka tana komai suka wulakanta ta wanda sai da ta dinga suma tsabar azaba sannan washe gari da safe ya kara ba wa yaran umarnin su kara yin breakfast bayan sun kammala ne babu alamun iman da tausayi ya sa suka bankare ta ya ɗauko wani ƙarfe mai tsini ya tura shi a jikinta sannan ya kwance kwalbar acid ɗin nan ya fara zuba mata wani irin zugi da ta ji sa ta yi watsi da su har tana ture kwalbar ai kuwa kwalbar ta yi sama ruwan acid ɗin ya watsa a gurin kowa ya samu rabansa shi kansa Samuel ɗin sai da ya zubo masa a gefen fuska da hannu sauran abokanan nasa kowa ya samu rabansa wani a fuska ya feso masa wani a kafa wani a hannu ita kuwa a jikinta gaba ɗaya da kan cinyoyinta nan faɗakin ya rikice da koke-koke kowa na ihu domin babu wanda abin bai taɓa ba sai dai wani ya fi na wani a da wuya dai ta fita hayyacinta gashi abin sai ƙara gaba yake yi wani irin raɗaɗi take ji a jikinta samuel ne ya yi hanyar waje da gudu yana ihu yana kiran sunan mominsa ɗaya daga ciki ne da abin ya samu a ƙafa shine ya ɗauki waya ya kira wani abokin su ya sanar da shi ya zo gidan Samuel. Haka kuwa ya zo ya kwashe su suka tafi asibiti. Aka bara da wuya a gidan. Su kansu kowa ya ci ubansa. Haka ta dinga ihu tana neman ɗauki amma shiru. Haka ta gaji da ihunta ta kwanta somammiya a gurin. Yaron da ya kai su asibiti ne ya dawo gidan da nufin ɗauko kuɗi kamar yadda Samuel ya faɗa masa. Yana zuwa ya same ta a sume ya mayar mata da kayanta ya ɗauko ta ya kai ta asibitin da ya kai sauran. Yana mamakin abin da ya faru har haka. Suna zuwa asibiti likitocin suka ce ba za su karɓe ta ba har sai ya zo da 'yan sanda domin ganin yadda jikinta ya lalace alamar dai faɗa ne suka yi da wasu sai da kyar suka karɓe ta bayan wani mutum ya saka baki a gurin da gani yana da wani matsayi a asibitin bayan an wanke musu ciwon ne abokin nasu yake ba su labarin ai ya kawo wannan matar asibitin yanzu haka tana can ana mata aiki hakan yasa Samuel kiran rambar mutanen ya shaida musu asibitin da take Samuel dai shi ma ya zama mai konannen barin fuska ɗaya an nade masa gurin baya komai sai kuka da nadama yana jin ina ma kawai ya watsa mata a fuska da bai tsaya wahalar da kansa ba su ma abokanansa suna masa Allah ya isa da ya shafa musu kowa dai na faɗin albarkacin bakinsa kafin ka ce mai iyayensu sun cika asibitin kowa nasa na zuwar masa washe gari kuwa sai ga masu neman adawiya sun zo har asibitin kasancewar dama suna Najeriya ne tuntuni babu bata lokaci aka kai su har ɗakin da take ciki dalilin hotonta da suka nuna lokacin da ta farfado har an wanke mata gurin an naɗe mata shi da farin abu ga kafar nan tata a buɗe saboda saboda babu damar haɗewa babu abin da take ji a cikin jikinta sai azaba wacce ba za ta misaltu ba sosai gurin ya soye ya yi fari har ɗan jaja-jaja sannan wani ɓangaren ya yi kamar an shafa kwalta a gurin su ne suka biya komai bayan kwanaki hudu sannan suka ɗauke ta suka tafi da ita haka ba ta ko iya magana sai kallon su yan jaridu kuwa tuni sun ɗauka suna yaɗawa labari kala-kala wasu su ce kwartanta ne ya yi mata haka wasu kuma su ce makiya ne wasu su ce tarko aka yi mata domin a gabayanta a ranar bada hadawiya ta ci karo da labarin har ma da hoton hadawiya din da ke yawo a social media gashi nan lokacin take da lafiya ga nan kuma lokacin da ta zama haka ganin yadda adawiya ta dawo ne yasa gaba ɗaya ta tsorata domin tsigar jikinta har tashi ta yi da ta ga wannan hoto bata ƙara shiga tashin hankali ba sai ta ga an fara postin abin da ta aikata wa Dele Ali Shi ne mahaifinsa yasa a nemo ta sosai ba da wuya ta firgice ta shiga tashin hankali sai kawai ta fasa neman aikin model ɗin kawai ta yi sana'arta ta kula da yarinyarta shi ne zai fi mata alkhairi nan take ta ɗauki waya ta nemi manaja ɗinta ta karɓe komai nata daga gare shi sannan ta sallame shi ta sayar da gidan da suke ciki dama nata ne cikin sati ɗaya ta gama haɗa komai nata ta kama hanyar Legas ita ko siyama sosai ta sha wahala ranar domin ta shiga ruwa ya kai goma amma babu wani saukin da take ji a jikinta shi kuwa babu ruwansa da ciwon da ya ji mata haka washe gari ya kara koma mata yau ma dai sai da ta ji ta fi jiya shan azaba haka kuma dole za ta tashi ta yi musu girki ko ta ci na jaki ake haka suka cinye wannan satin baya ɗauke kafa gashi jikinta banda ciwo babu abin da yake mata ba ta iya tafiya daidai sai dai a sunkuye kuma abin da yake kara bata haushi wasu lokutan shine yanda yake haɗa su a ɗaki ɗaya ita da charity yana amfani da su sosai abin yake damunta babu yanda za ta yi ne ita har mamakin charity ɗin ma take yi da ba ta da kishi tun daren farko ya ji mata ciwo amma babu magani babu ɗinki hakan yasa take kasa iya miƙewa gaba ɗaya cikin wata ɗaya siyama ta fita hayyacinta domin ta ta sauya kama har wata tsohuwa tsohuwar dole take neman zama yanzu babu wannan gayin na models wankan nan idan ta yi sai dai ta bar jikinta haka komai ba ta samun shafawa duk wani abu da ya shafi jin daɗin ɗan adam a duniya na zamani ba ta tare da shi idan ka cire abinci shi ma sai wanda aka bata duk da ita ce take dafawa yau tana kwance daga ita sai singlet da gajeren wando saboda ba ta iya saka dogon wando yanzu wasu lokutan ma haka take zama saboda jikinta da ke mata zafi kanta ne ke mata ciwo sosai kuma gashi za su yi baki an ce ta yi girki mai yawa sosai kanta ke mata mugun ciwo kamar zai fita tana cikin haka ne ta ji an banko kofar an shigo da sauri ta juyo tana kallon sa ya ce kut siyam aikin da aka saka ki kenan tun ɗazu kin san wani irin baki za mu yi kuwa da har za a baki aiki ki shigo ɗaki ki kwanta to idan sun zo uwarki za su ci kome cikin raɗaɗin ciwo ta ce kaina ke min ciwo don Allah ka taimaka ka bani magani ta ƙarasa tana sakin kukan da bata samu ta yi ba har ga Allah ciwo kanta ke yi mata shi kuwa yanzu da yake yake jin wani haushin ta ganin yadda ta dawo dama kuma shi ba son ta yake yi ba sai yake ganin kamar ta zame masa wani kaya ne yanzu da sauri ya karaso gurin da take ya ce ni ne zan baki magani ko to bari na baki maganin kin ji ya faɗa tare da kiciniyar kamo ta jikinsa ya ce na tsane ki siyam ban taɓa haɗuwa da mutumin da ya yaudare ni ni da mahaifina kamar ki ba har na baki yarda amma kika ci min amana har kina kallon idan dadi ki ce wai ke musulma ce ko yana kaiwa nan ya ƙara matse ta da jikinsa har sai da ta yi 'yar ƙara haka haka dai ya samu ya cimma manufarsa sannan ya sake ta ya yi kaki ya tofa mata a fuska ya mayar da kayan jikinsa ya zagayo kusa da kanta ya ce na baki minti goma ki shirya bakin mu na hanya idan kuwa na dawo baki shirya ba kin san me zai biyo baya ya kama gashin ta ya ja da karfi har sai ta miƙe zaune tana sakin ihu yana fita ta ƙara fashewa da kuka tana jin jikinta kamar an saka reza an yayyanka shi wani abu ta ji yana fitowa daga jikinta wanda ba ta iya tare shi tana kai idanta ta ga kamar fitsari haka ta tashi ta shiga ban daki da kyar ta yi wanka da ruwan zafi sannan ta saka doguwar riga ta nufi kicin kamar mai koyar tafiya ko da ta fito falo ta ganshi shi da charity zaune suna kallon wani program a ziwat ga kayan marmari nan a gaban su suna sha kallo ɗaya ta yi musu ta kawar da kai ta karasa kicin ɗin ta samu mai taya ta aiki har ta ɗora komai jingina ta yi a jikin ƙofar tana jin wani abu na bin ƙafarta so take ta miƙe tsaye ta tsaya daidai amma ta kasa dole sai ta ɗan rankwafa matar ce ta ƙaraso gurinta tana mata sannu siyama ta gyaɗa mata kai tana tuno lokacin da suka tsinci kansu a cikin wannan dajin sai take jin ina ma ita ma an yayyanka ta tun a gurin kamar su Nafisa da Hadiza ita ma ta huta sai take jin wannan wahal take sha a wannan gidan bata sha shi a wannan dajin ba take ta tuno da yaron da ya taimake ta har ta gudu sai take jin ina ma sun gudu da shi sun koma wani gurin ta aure shi kawai ta huta lokaci ɗaya ta tuno da man lokacin da suka gudu tare sai take jin ina ma sun tsira ta bi su garin su bata dawo ta haɗu da reza ba sosai ta durkushe a gurin ta fashe da kuka tana faɗan wayyo Allah umma na tuba wallahi na tuba dan Allah ki yafe min ki zo ki tafi da ni zan auri dukan wanda kike so zan bar dukan abin da baki so please ummata ta karasa tana sakin wani irin kuka wanda sai da wannan matar ta dago ta ta kalle ta sai kawai ta fashe da kuka ita ma tana cikin kukan ne ta ji an turo kofar ɗakin za a shigo jim an tokare ne yasa aka turo da ƙarfi sai ga ta a tsakiyar kicin ɗin reza ne da yake jin kamar kukanta ya shigo kallon ta yayi har zai yi magana sai ya ga fitsari a gurin da ta tsugunna ya kalle ta ya kalli gurin ita ma idan ta ya kai gurin kafin ya yi magana ta fara girgiza masa kai ya ce fitsari a cikin kicin siyam fitsari fa ya faɗa yana fita daga kicin ɗin minti kaɗan sai gashi da pastor da charity da laura duk sun shigo kicin ɗin suna kallonta irin zaman da ta yi suna iya kallon jikinta kasancewar kofar a buɗe take gurin da take zaune shi ma fitsarin ya fara ɓata gurin da sauri laura ta ƙaraso gurinta ta kama ta ta ɗaga ta tana tambayar ta me yasa ta yi fitsari a cikin kicin tashin cikin kuka ta ce ban san nayi ba shi da kansa yake zubowa ta faɗa tana jin yana ƙara bin ƙafarta pastor ya raka mata tsawa yana faɗin are you stupid ki yi fitsari ki ce baki san yana zubowa ba shegiya kazama wuya kawai idan baki ɗauko a bikin share gurin nan ba sai na karya ki a nan gurin mahaukaciya kawai nonsense yana faɗa ya bar gurin reza ya so gurin ya kama mata kunne ya murɗe yana zaginta ita ma charity ta tofa albarkacin bakinta suka fita laura ta ce siyama menene ya faru da ke kin ce baki san lokacin da kike yi yi ba me hakan ke nufi yoyon fitsari kenan kike yi ta gyada mata kai domin ita kanta bata san me zata ce tana yi ba Laura ta dafe kai ta bude baki zata yi magana sai ga Pastor Daniel ya dawo kitchen din yana kallanta yace Laura as from today as from now kar na kara ganin ki da wannan yarinyar this is the last warning da zan miki kin jiko ya fada yana barin gurin da sauri Laura ta saki hannun Siam Olosha ta bi bayan mijinta haka ta mike ta ɗauko mofa ta gyara gurin sannan ta koma daki ta samu wata daga cikin rigunanta ta yi kunzugu taho da ita sanin ta saka gajeren wando ta koma kicin ɗin sosai suka ci gaba da girki ta gunda Allah ya taimake ta ma shine wannan matar tana taya ta girkin da bata san ta yaya za ta yi ba haka suka gama suka shirya komai sannan kowace ta koma ɗakin ta kwar ta shiga ɗakin kunzugun ta cire ganin tsumman ya jiki wanka ta yi ta sake mayar da wani kunzugun ta zo ɗaki ta kwanta tana kallon sama tana tunanin rayuwa Allah ya isa tsakanina da ke siyama ki je can gurin wanda kika zaɓa a kanmu ki tattara naki ki bar min gida ai nan ba gidan ubanki ne. ko ba gidan da kika siya da kuɗin aikin iskancin ki ba ne. Allah ya isa tsakanina da ke na yafe ki a matsayin yar da na haifa muryar umma ke mata amsa kowa a cikin kanta tana jin kamar yanzu ne take faɗa mata su wasu zafafan hawaye ne suke zubowa daga idanuwanta yanzu haka za ta ci gaba da rayuwa a nan yanzu ko sallar da take samu ta yi ma ba ta iyawa addu'o'in da take faɗin cewa idan ta yi ana karɓa su ma gaba ɗaya yanzu ta kasa samun dama ta yi wani tunani ne ya zo mata a kai hakan ya sa ta miƙe da sauri tana fara share hawayenta jakar kayar ta ɗauko ta shiga dubawa cikin ikon Allah kuwa sai ga abin da take nema nambar shugaban ƙasar US ne da ya bata ya ce ko da yaushe ta neme shi wani sanyi ta ji tana ɗora katin a ƙirjinta kamar ma ta samu mafita ne ta gama yanzu saura wayan da za ta samu ta yi amfani da ita tana ta tunanin yadda za ta yi ta samu waya ta ji an turo ɗakin an shigo tsabar tsoro ya sa katin ya faɗo a ƙasa sai ya sunkuya ya ɗauka yana karantawa gabanta ne yake ba da wani sauti mai ƙara sa kasa ta yi ganin yana kallanta ya yi murmushi ya ce a tunanin ki zaki fita daga gidan nan ne siyama to bari ki ji wallahi idan kika ganki a waje to kin mutu ne za a binne ki idan kuwa ba haka ba to kina fita ki tabbatar ranar zaki bakunci asalin lahira yana faɗa ya yaga takardar sannan ya matso kusa da ita ya ce idan na kara kama ki da yin wani yunƙuri to zan sauya miki gurin zama zan ɗauke ki daga gurin da kike iya ganin mutane cikin karfin hali ta ce please reza me na yi maka haka da kake min wannan abin shin san da na yi maka shine laifi yanzu yanzu kalli jiki na ka gani yoyon fitsari nake yi amma bai dame ka ba shireza ka manta da alkawarin da ka yi min cewar zaka zauna tare da ni har abada kuma ba za ka bari na yi kuka ba tana faɗa ya buge mata baki ya ce stop this nonsense ke har kina da bakin cewa me kika yi min dan uwarki idan ni ne na yi wa addinin ku irin abin da kika yi min ba kashe ni mutanen ku za su yi ba ko da yake ke fa da kikiya ce babu abin da kika sani sai hauka da wawanci kuma da kike cewa na ce ba zan barki har abada ba ai ba zan barki din ba dama tabbas wannan wannan abun a rubuce yake cewar nan gidan idan kika fita daga cikin sa wallahi sai dai mutuwa kuma batun so dama ni na taba cewa ina son ki ne dama na ce miki ban taba son musulmi ba kuma ke ma ba dan kin shiga rayuwata ba ai da ban san da zaman ki ba ko ko a social media da kika ga wani lokacin ina laikin hoton ki wallahi na yi tunanin ke din kirista ce ashe katuwar musulma ce mutanen da ba su da aiki sai fada da kashe mutane da neman masifa sannan abu kaɗan su ce wai wani zai shiga wuta kamar su ɗin aljannar ta ubansu ce ya faɗa yana kallon ta rike da bakin da ya fashe ita dai tana ta mamakin yadda abu kaɗan zai zage ta wanda bata san shi da irin wannan zagin ba amma yanzu abu kaɗan zai ce uwarki ko ubanki ko kuma wawuya mahaukaciya wata zuciyar kuma ta ce to dama yanzu ai ba reza ɗinki bane wannan wani ne daban wanda ba shi da imani da kuma tausayi tana cikin ɗakin ta ji bakin da aka ce za su yi suna shigowa daga ji ba ƙananan mutane bane kuma daga jin yadda suke magana ta san 'yan Najeriya ne tana ji suna ta gaisawa da harshen su na asali wato tibi tana ji aka koma koma turanci tana dai jin sa ƙasa ƙasa har ta ji bacci na son ɗaukar ta amma ta dinga yakarsa domin ta san dole za su yi wanke-wanke idan bakin suka tafi jin falon shiru ya sa ta tashi ta fito domin dubawa ko baƙin sun tafi tana leƙawa idan ta ya sauka akan sarina da suke zaune da charity suna hira da sauri ta dafe kirjinta tana jin wani irin faɗuwar gaba komawa ta yi da baya tana tunanin yaya za ta yi ta samu ta yi magana da sarina amma wata zuciyar tana shaida mata cewar anya kuwa ita ce hakan ya sa ta ƙara ko komawa ta leƙa sai kuwa ta same ta tana waya ganin muryarta da kuma salon irin gyaran gashin da take yi sosai ta ji wani farin ciki wanda take jin insha Allah ta kusa fita daga wannan gida sai kuma ta fara tunanin yaushe rabanta da Sarina tun lokacin da suka zo taron models na Faransa wanda daga ita sai Sarina din mata da suka halarta idan bata manta ba ranar da za su rabu shine ranar da aka ce dukkan wanda bai yi nasara ba zai tafi gida wanda kuma suka yi nasara za su zauna a ƙara musu darasi kasancewar ita bata ci ba shine ƙarshen rabu haɗuwarsu daga nan ba su ƙara magana ba sai ma wani irin kallo da sarinan ke mata a lokacin kawar da wannan tunanin ta yi ta sake leƙawa sai ta hango ta ita kaɗai a falon zaune tana danna waya hakan ya sa ta fita cikin sanda kamar mara gaskiya tana zuwa falon ta kama hannun sarina ta jawo ta cikin ɗakin ita kuma sarina da mamaki take bin ta har cikin ɗakin tura ƙofar ta yi ta saka makulli ta murɗa sanin ta ƙara jan hannun hannunta zuwa bakin gado ita dai sarina sai binta da kallo take yi bata ce komai ba tace sarina baki gane ni ba ta yi yi magana da turanci domin ta san Sarina ba ta jin Hausa. Sarina ta kwace hannunta tana binta da wani irin kallon raini da kyama domin daman haka halinta yake ba ta son kazanta ko kaɗan. Sannan ita irin celebrity ɗin nan ne masu nuna ko in kula da fans ɗinsu. Ta ce wannan wani irin sharman banza ne ba ki da hankali ne kin san ko ni wace ce da zaki taba min hannu kina yar aiki kazama da ke wata tsohuwar yar da da ke stupid kawai ta faɗa tana yarfe hannu za ta fita domin kuwa abin ya ba ta haushi a ce har rashin ajin nata ya kai yar aiki suna mata wannan haukan siyama ta yi saurin kamo hannunta za ta yi magana ta sauke mata mari da faɗin how dare you ina miki warning kina ƙara taɓa ni wai ma wace ce ke a ina kika san ni ta faɗa tana ƙara cika da mamakin wannan matar siyama da san bata ji zafin marin ba ta ce siyam olosha ce sarina ta faɗa tana kafe cikin idanuwan sarina da kallo ga wani hawayen tausayin kanta da ke zubowa daga idanuwanta sarina ta kalle ta da kyau ta ce what ban gane ba a ina kika san siyam olosha okay sorry ita celebrating duniya duniya ce za ki iya saninta amma ina kika santa kuma me yasa kike min maganar ta lafiya dai ko siyama ta fashe da kuka ganin yau ita ce ake kasa ganewa tsabar masifa a da ta ce duniya rawar yan mata ta gaba ta dawo baya ta ce sarina ni ce siyam olosha please help me ina cikin masifa da bala'i da tashin hankali dan Allah ki taimake ni da mamaki sarina ke kallanta tana girgiza kai siyam ta ce ba na aron wayarki ta miƙa mata ba ta ce komai ba sai binta da kallo da take yi ganin akwai ki a wayar yasa sa ma miƙa mata ta kalli wayar sai kin ya fita da sauri ta sa nambar manaja ɗinta amma ta fasa ta yi sauri ta saka nambar aida ta faransa ta kira ta ta ji ba ta shiga sai ta saka ta najeriya tana jin ta shiga ta sauke ajiyar zuciya tana kallon kiran na shiga amma ba ɗaga ba ta danna kira na biyu kenan suka ji muryar reza yana magana da charity za su shigo ɗakin da sauri siyama ta kama hannun sarina ta tura ta ban ɗaki ta jefa mata wayar wanda ta faɗa a ƙasan gurin ta tura ta ƙofar ban ɗakin ta rufe daidai lokacin da suke shigo shigowa bangaren sarina kuwa tana shiga ban ɗakin ta yi saurin ɗaga wayar da ta faɗi tana dubawa ta ga ta ɗan fashe kaɗan ga kuma aida da ta ɗaga kiran tana ta faɗin hello hello sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba kowa ya taɓa ki ba za ni ba